Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Baba Yakubu makera da ma sauran abokan aiki muke muku wannan shirin a yau ranar Talata 22 ga watan Maris shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Rasha da aikata laifukan yaƙi a Ukraine yayin da ake ci gaba da rikici a Ukraine. Kasashen yamma sun fara sake tunanin su akan dogaro da makamashin Rasha a cewar masu sharhi. Kana gwamnatin jihar Zamfara da ke fama da hare-hare 'yan bindiga ta ɗauki matakin dakile ayyukan maharan akan iyakar jihar da jamhuriyar Nijar tare da bada da gudunmuwar motoci ga gwamnatin jihar maraɗi. To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga sun kashe sama da mutane ashirin a harin da suka kai kudancin Najeriya, wato kudancin jihar Kaduna. bisa ga bayanan da mun samu sun kashe mutane da kimanin uku zuwa da biyar sun kone gidaje fiye da saba'in kona su ne an kashe tsofaffi an kashe mata an kashe yara an kashe matasa a ɗaya bangaren kuwa za ku ji cewa ana ci gaba da fuskantar karuwar fataucin mutane daga najeriya zuwa kasashen waje in aka kai ki aka kashe miki naira miliyan biyar sai su ce miliyan bakwai za ki biya ki fanki to su waye suke akwai inda ake tara su a amaradi akwai inda ake tara su a kasar burkina to kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwata zai kamana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta zargi sojojin rasha da aikata laifukan yaki a ukraine tabbas muna ganin kwararen hujjoji da ke nuna cewa sojojin rasha suna aikata laifukan yakin kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka in ji sakataren yada labaran pentagon john kirby yayin da yake amsa tambayoyin murya amurka kirby ya kuma zargi sojojin na rasha da kai hare-hare babu a kan fararen hula wanda a lokuta da dama ake aikatawa bisa ganganci ya ce amurka za ta jira binciken da ake gudanarwa a yanzu kuma za ta ba da gudunmuwa ga wannan binciken da ake yi akan aikata laifukan yaƙi da rasha ke yi a makon da ya gabata bayan da shugaban amurka joe biden ya kira shugaban rasha vladimir putin a matsayin mai laifin yaƙi mai magana da yawun fadar kremlin dmitry peskov ya kira kalaman nasa da lafazin da ba a yarda da shi ba kuma ba za a lamunta da shi ba a halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a ukraine kasashen yamma sun fara sake tunaninsu akan dogaro da makamashin rasha a cewar masu sharhi a tunanin wani ɗan ƙasar rasha yawan dogaro da turai ke yi akan makamashin moscow zai hana ta tsoma baki akan batun mamayar da rasha ta kai a ukraine amma duk da haka a ranar 22 ga watan fabrairu kwanaki biyu gabanin mamayar kasar jamus ta dakatar da aikin dala biliyan goma sha ɗaya na shimfiɗa bututun mai na nord stream 2 domin ninka iskar gas ɗin rasha zuwa jamus manyan kamfanonin mai sun sanar cewa za su fice daga kasuwar rasha inda tuni kamfanin bp ta fice a ranar 27 ga watan fabrairu yayin da ake haramta kasuwancin makamashin rasha a amurka da kuma turai a cewar cnn moscow tana fuskantar kalubaloli wurin fitar da mai da iskar gas dinta zuwa wasu kasuwanni kamar da china da india masu sharhi sun faɗa muryar amurka cewa komawa ga makamashin da ake sabuntawa da kasashen turai ke yi zai ci gaba da rage tasirin da rasha ke da shi a kan makamashin turai a cikin ɗan lokaci kane ita ma amurka za ta ƙara samar da mai na cikin gida kuma kila za ta faɗaɗa samar da man ga kasashen waje da ba su da ƙawance sosai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin jihar zamfara da ke fama da hare-hare 'yan bindiga ta ɗauki matakin dakile ayyukan mahara a kan iyakar jihar da jamhuriyar Nijar, tare da ba da gudunmuwar motoci ga gwamnatin jihar maradi Sani Shu'aibu Malumfashi da ɗauke da ƙarin bayani. Wannan kyauta ta motoci guda biyar ƙirar Toyota Hilux da aka baiwa gwamnatin jihar Maradi an yi ne da nufin agazawa jami'an tsaron ƙasar Nijar da ke kan iyaka da Najeriya ɓangaren Zamfara don su ƙara ƙaimi wajen taimakawa Zamfara yaƙi da 'yan ta'adda. cikin takaitaccen jawabinsa wajen bikin mika waɗannan motoci gwamna bello matawan maradin cewa ya yi na zan ba da motoci gudunmuwa domin taimakawa a kan tsare bododinmu tsakanin nijar da najeriya wanda wani yan ta'adda ke amfani suna shigowa daga nijar da makamai ko kuma nan su tafi can su kai mata farmaki da fata allah subhanahu wataala ya ba mu nasara akan yakin da muke yi da yan ta'adda tsakaninmu da ku domin samun sauki tsakanin Nijar da Najeriya. Da yake mai da jawabi, gwamnan jihar Marraɗe Fadalaji Abubakar Shu'aibu wanda ya bayyana godiya ke bisa ga wannan karamci na agazawa jami'an tsaron su da motoci yanzu ga ta'adda da muke yaƙi da ita ciwon mu ne muna fatan mai maganin ta a cikin wannan abun wanga gudunmawa da aka kawo insha Allah za mu kokari mu ba sojin mu shi yadda ya kamata domin mu ga wannan ta'adda an ciwo kanta shin ko yaya zamfarawa ke kallon wannan taimako da aka bada ai nawa gwamnati za ta kashe wajen samar da tsaro a jihar zamfara in dai hatsaro ya samu to alhamdulillahi ko banza 'ya'yan na suna shawagi kan hanyar maraɗi wajen karatu to a gaida sani sha'abu numfashi da wannan rahoton in an jima kaɗan baba zai sake da da labarai amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda ƙungiyar kiristoci ta ƙasa kan ta ce 'yan bindiga sun kashe mutane sama da ashirin sannan suka kone gidaje da dama a wasu unguwanni uku a masarautar kagoro da ke kudancin kaduna wakilin isa lawal akra na dauke da rahoton yankin kudancin jihar kaduna dai na cikin yankunan da ke fama da hararen 'yan bindiga a jihar kaduna duk ko da ake a 'yan kwanakin nan an ɗan samu sauki sai dai kuma kungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar kaduna ta ce sabon harin da aka kai ya yi muni matuka. in ji shugaban kungiyar rabaran joseph john hayab tun jiya da dare an ci kuka ana kiraye-kiraye domin an ce yan bindiga sun shiga kusan angwane uku a masarautar kagoro to waɗannan yan bindiga sun shiga sun yi barna bisa ga bayanan da mun samu sun kashe mutane kimani 23 zuwa 25 sun kone gidaje fiye da saba'in. in ka lura ma da yadda aka kashe mutane an kona su ne an kashe tsofaffi an kashe mata an kashe yara an kashe matasa to wani laifi an yi shin wannan ma wani zai ce da cewa fadan gona ne an kashe mata an kashe yara wannan ma makiyaya da manoma shi yasa mun bayana damuwar mu domin shin muna da gwamnati idan muna da gwamnati menene gwamnati ta yi wajen kare rai da dukiyoyin jama'a kullum idan an kashe mutane ba abin da zamu gan gwamnati na mu an wa gwamna ya yi juyayi da abin da ya faru shin wanda ya mutu ya san gwamnati ta yi Allah wadai ko kuma ya san gwamnati na da damuwa da abin da ya faru yanzu haka dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da saka dokar hana zirga-zirga a ƙananan hukumomin jama'a da ƙaura biyu ba bayan waɗannan hare-hare sai dai duk kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin yanar jihar kaduna malam samuel aruwan din da ya fitar da wannan sanarwa abin ya ci tira kamar da yadda shi ma kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jalige bai amsa sakon da muka tura mai domin neman karin haske na adadin mutanen da aka hallaka da kuma gidajen da aka ƙona ba sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin yan jihar kaduna malam samun aruwan din ya sha yin magana akan kokarin da gwamnatin jihar kaduna ke yi wajen kawo karshen matsalolin tsaro magana tsakani da allah a matsalan garkuwa da mutane da kuma ta'addanci ba matsala ce kawai ta jihar kaduna ba amma idan muka dawo nan jihar kaduna akwai yunkuri wanda jami'an tsaro da gwamnati suke na farko idan ka duba hanyar kaduna zuwa abuja akwai runduna ta shalkwatan tsaro gaba daya wadda aka masu lakabin operation thunder strike in kuma ka je kudancin kaduna akwai operation safe haven akwai kuma dakaru na musamman na sojar sama to amma bai yiwuwa a sa jami'an tsaro a lungu-lungu sako-sako na ko'ina a duk faɗin jihar kaduna shi yasa muke kira da babban murya ya zama wajibi al'ummomi a bar jami'an tsaro da kuma gwamnati su ɗau mataki akan duk wayannan abubuwan amma in aka samu yanayi wanda bangarori kowa na gaba kashi wannan matsalar zai kici zai kicin cinyewa. Sai dai kuma duk da wannan bayani shugaban kungiyar kiristocin ta jihar Kaduna rabaran Joseph John Hayabu ya ce su kan basu gamsu da kokarin gwamnatin ba. hakin gwamnati ne ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a amma yanzu mun gane gwamnati ma kanta ma bacci take. To idan jama'a kuma sun ci gaba da bacci suna jiran gwamnati ta kare su to ina ji za mu ci gaba da jana'iza kenan har abada. Ana kashe mutane kamar dabbobi. Kiran mu shine gwamnati ta falka daga bacci. Mun gaji da Allah wajen da take muna so mu ganta a aikace. ya zuwa lokacin da wani rahoto ke haduwa dai jami'an gwamnatin jihar kaduna karkashin jagorancin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samun alwan da kuma shugabannin kana hukumomin kaura da jama'a da sauran masu ratsaki a bangaren tsaro suna wani taro na tabbatar da an kawo karshen wannan matsala ta tsaro a waɗannan kana hukumomi guda biyun da aka saka musu dokar hana fita ta sa'o'i ashirin da hudu isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC gaba ba dauke da kashi na biyu na labarin duniya. wasu mahara dauke da makamai sun kashe wata lauyar mexico kuma 'yar fafutukan kare haƙƙin bal'adama 'yar asalin ƙasar patricia rivera reyes kamar yadda hukumomi suka sanar a jiya litinin ofishin masu gabatar da kara a jihar baja california da ke kan iyakan arewacin ƙasar ya ce wasu mahara su uku da suka rufe fuskokinsu sun shiga wani gida a birnin tijuan da ke kan iyaka inda ake gudanar da wani biki a ranar asabar da daddare maharan sun kwace kayayyakin masu halartar bikin kana suka yi awon gaba da su rahotanni sun ce rivera reyes ta bukaci a maida mata da wayarta lokacin da ɗaya daga cikin maharan ya harbe ta aka an kuma harbi wani mutum a cikin gidan a kai kuma an kwashe su zuwa asibiti da sanyin safiyar jiya litinin gwamnati ta ce kimanin masu fafutuka 97 aka kashe su a karkashin wannan gwamnati wadda ta shiga ofis a ranar 1 ga watan disambar shekarar 2018 a ƙarshe tsohon firaministan mali sumailu bube maiga ya rasu a jiya litinin a bamako babban birnin kasar kamar yadda ɗaya daga cikin danginsa ya sanar maiga wanda ya ɗere a kan mukamin firaministan mali daga shekarar 2017 zuwa 2029 ya rasu ne yana da shekaru 67 ya ci gaba da kasancewa mai tasiri a kan manufofin tsaro a mali da ma yankin sahel baki ɗaya kuma ana tsare da shi ne tun cikin watan agustan shekarar 2021 lokacin da sojojin kasar suka karbe mulki shugabannin sojan kasar da ke yammacin afirka sun ki amincewa da bukatansa na neman duba lafiyarsa a kasar waje wasu makusantan shi sun tabbatar da wannan labarin haka zalika wasu shugabannin kasashen yammacin afirka su ma sun tabbatar da wannan batu shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya mai da martani a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya ce hana fita da maiga zuwa kasar waje domin ya masa jinya daidai yake da kisa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dalla da yayin da alkalima ke karuwa na adadin mutanen da ake fataucinsu daga najeriya zuwa ƙasashen waje masu ruwa da tsaki da ke yakan masu safar bil'adama a shiya arewa maso yammacin kasar sun kuka game da karancin kuɗaɗe da kayayyakin aiki daga gwamnati domin daƙile masu irin wannan ta'asa daga kano muhammad ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoton wata ƙididdiga daga ofishin shiyar kano na hukumar nafti mai yaƙi da fataucin bil'adama ta najeriya wadda ta ƙunshi jihohin Kano da Kaduna da Katsina da Jigawa da jihar Bauchi. Ta nuna daga watan Janairu zuwa makon jiya jami'an shiyar sun yi nasarar ceto samari da 'yan mata fiye da ɗari da sittin daga hannun miyagun mutane da ke kitsa safarar 'yan Najeriya zuwa ƙasashen Libya da Italiya. bayanai sun fayyace cewa matasan da galibinsu sun fito ne daga jihohin shiyar kudu maso yammacin najeriya jami'an na hukumar naftim na galabar kubutar da su ne bisa tallafin jandarmomin jamhuriyar nijar akan iyakokin kasashen biyu hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ta naftim ke fama da kalubalen kuɗaɗe da na kayayyakin aiki Aliyu Abba Kalli shine kakakin hukumar a shiyar Kano. Duk wasu ofisoshi dai da kake gani na tsaro ba kowanne yake samun ainihin cikakken abubuwan da yake so ba. Duk shekara muna ba da duka bukatunmu a rubuce wanda muke ganin daga watan ɗaya na shekara da kuma zuwa watan goma sha biyu da mu ta abuja kan abubuwan da muke da bukata bangaren wayar da kan jama'a bangaren gudanar da bincike bangaren tahiyar da ayyukan ofis komi yana hannun su a yanzu dai mota wadda muke da ita mai rai guda biyu ce wanda kuma muna kulla kusan kananan hukumomi kusan 150 saboda in ka duba jihar kano akwai 44 jihar katsina akwai 34 ga jihar kaduna ga jigawa ga bauchi kuma duk inda aka samu mai laifi daga nan ofis muke coordinating ake tafiya to amma dai alhamdulillahi muna ayyuka na haɗin gwiwa da sauran hukumomi na ƙasashen waje da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar su international organization for migration da kuma international labour organization da united nations office on drugs and crime jihohi ma suna bakin iyakar ƙoƙarinsu. Amma sai dai ƙungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida waɗanda ke aikace-aikacen yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma safarar mutane sun ce sakaci da rashin kulawar gwamnati ne ya sanya batun yaƙi da masu safarar 'yan ƙasa ke samun koma baya. Gaskiya fi sabila laifin gwamnati kamar ne neman mutane da suke safarar ƙwayoyi ne. Ƙarfi ne da su sel by sel ne wanda zai kamo daban wanda zai sayar daban wanda zai amfani da wanda aka kamo daban in aka kai ki aka kashe miki naira miliyan biyar sai suke miliyan bakwai za ki biya ki fanshe kanki to su waye suke yi ni kai na dina da nake maka wani bayani na yi aiki tun daga kano zuwa libya tun daga kofar ruwa na shiga mota akwai inda ake tara su a amaradi akwai inda ake tara su a ƙasar burkina to nafti tana da kuɗin da za ta je irin su libya ko sauransu ko mai ai ba su ba ta da nuku ya kamata gwamnati ta sa kuɗi a cikin harkar nafti yanzu gama mu a kano mu a kano yanzu in ka je ofishin nafti operation mota kwarara guda hudu ba su da shi amma gwamnati ba ta sa hannu ba Alkalaman sama suke yi ba wai ƙasa suke ba abin da yasa suke yin sama din saboda rashin gwamnati ta shiga a ciki yanzu kamar harkar drugs yanzu misali ai ƙasa yake ba sama yake ba saboda an san ana kama manyan masu shigo da shi comrade ibrahim garba maryam kenan na kungiyar gender socially inclusive masu rajin kare martabar zamantakewar bil adama a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zama muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. A nan Washington DC agonmu na cewa karfe 1 da minti 16 na dare yanzu kuma sai tsaka mai wuya. In a maganar shugabancin jam'iyya ne ne yanzu na wannan masu riko bangare biyu ne. da wanda suke ganin suke tare da maimala da wanda kuma suka shigo na shi shi his su sani bello gwamnan niger yau kwana biyu uku a jere muna ta yin sulhu ana bi ana kokarin tsinkewa an ɗau wani irin azama wanda in da can muna tafiya ne a ila 100 uh, menene kilomita per hour to yanzu an ɗan ƙara ƙaimi. Jama'a ku da wannan lokaci mu da sa mu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In Allah ya sa gare ga lafiya nan da kwanaki hudu masu zuwa wato ran Asabar din mai zuwa 26 ga watan nan na Maris na 2022. Jam'iyyar mai mulki a Najeriya ta APC take fata ta yi babban taron nan nata na zabar shugabannin ta da 'yan takararta da sauransu. Wanda kuma taro ne da ya jawo cece kuce kafin a zo a yi shi idan kuna bi da al'amuran da suke shafo wannan jami'a kun ji cece kucin da ya biyo bayanta a kwanakin nan dangane da shugabancinta musamman cece kucin da ya barke tsakanin gononin jihar yobe da na jihar kaduna assalamu alaikum suna na shayabu malam bura gabciyari a dangane da rikita-rikita da take faruwa a cikin wannan jam'iyya tamu ta apc shawara ta a nan yau a ce mai malabuni ne shugaba gobe a ce habu lolo to wayannan mutane dai sun fi mu moriyan romon wannan jam'iyya saboda haka ina roƙonsu don allah don annabi kar su kashe mana jam'iyya su bari a zauna a haɗa kai a tabbatar an yi wannan convention lami lafiya an samu shugabanni a wannan jam'iyya idan ba su yi haka ba idan suka kashe mana jam'iyya fa su sani wallahi duniyar siyasa ba za ta yafe musu ba. To wannan shiri na yau zai fara kutsawa cikin rikitan wannan jam'iyya mai mulki ta APC ne yayin da take shira babban zaɓe mai zuwa da kuma ko rikitan nata za su buɗe wa jam'iyyun adawa irin su PDP kofar samun nasara a kanta a zaɓe mai zuwa na baɗi. Ba tare da bata lokaci ba bari a haɗa ku da Nasiru Adamu Hikaya wakilin na Abuja da baƙin da ya gayyato domin wannan muhara ta yau kan wannan rikici na APC. Wato insha Allah za mu fara ɗaukar sabon shirin tsaka mai wuya kan ah, wannan darasi da ya shafi ah, jam'iyyar apc musamman ma babban taron da za ta yi shirin ga watan nan ah, ina tare da dan majalisar wakilai na tarayya daga jihar gombe abubakar wanda dan jam'iyyar apc ne sai kuma hmm. dattijan apc dan kwamitin tallafawa zaben shugaba buhari wato psc uh, alhaji musa abubakar dan malikin kabi yanzu bari mu fara uh, ustaz yunus abubakar kana jina ina jin ka alayya da mu to ustaz mana bayani ana ganin cewa wannan taro na jam'iyyar apc kamar uh, an samu tangarda ainun da da kyar da jibin goshi za a iya cewa ma har aka sa wannan rana ta 26 ga wata kamin ce za a yi wannan taro yi mana bayani a ɗazu kana cewa ba wata matsala kai da kike hangowa kan majin biyar gaba daya to alhamdulillah dama shani har kakan na harakatu na irin siyasa na wannan zo ya zo wannan zo mu zauna an ɗauko wannan an ɗauko wannan kowa yana da nashi mahanga da dibi da kuma 'yan dabarbarinsa to shi dama harka irin wannan ta siyasa e, makamashinta shi ne yin maganganu kuma a yi muhawara kuma a samu matsaya e, eh, wa'annan rigingimu da suke faɗowa kusan sai mu gode wa Allah da suke faruwa a wannan kan wannan gaba saboda mu koyi darasi a ciki in muka koyi darasi ba san kuma yadda za mu ɗauko lamarin. To rigingimin nan idan ba su faru ba, ba za mu gane ma ainihin wato amfanin maslaha ba, idan waɗannan rigingimin da tashin hankula ba su faru ba, ba za mu gane mu yaba wa zaman lafiya ba. Saboda ɗan darussan da za mu koya. Wato dai Ustaz. abin da ya sa na faɗa maka cewa. Ustaz, Ustaz Yunus kai kana so ka ce kuskure kai kenan ba wai ah, wasu matsaloli ne na muradun bangarori kamar misali bambanci na akwai gwamnoni waɗanda suke wannan bangare kamar arabu gida biyu ne a jam'iyyar ta apc na'am a'a ai rabuwa ma kila ma ya fi gida biyu tunda ai kowa da ya taho siyasa duk wanda ka tambaye shi a siyasa akwai muradinsa sai dai in bai cimma ba wannan haka Allah ya halicce. Dan malikin kebi Alhaji Musa Abubakar ah, kai ba yau ka fara wannan lamari na siyasa ba har ka zama mm. jigo a wannan jam'iyyar ta apc eh, mm. me za ka ci kan wannan eh, lamari eh, wasu suna cewa ko da za a yi wannan taron yadda aka samu rabuwar kawunan nan za a bar baya da kura gaskiya ah, gaskiya malam nasiru kamar yadda nake gani ah, kamar wankin hula na son ya kai dare dalili na kuwa maimakon a yi tunanin lokaci za a yi convention maimakon a ce kuma jam'iyya ana ɗinke rigingimun da suke ciki a jihohi to sai ga babban rigima ma ta barke a jam'iyyar apc ta ƙasa baki ɗaya kuma daga jigogi na gwamnoni ina ganin wannan rigingimu ko da yake shi honorable na ganin kamar saboda yana siyasa dole ya rigima ina jin malam nasiru kamar rigingimu sun yi karfin da bai kamata ba saboda halin da muke ciki yanzu an kai gaba na tunanin yaya za a yi jihohi da suke da matsaloli a ga cewa an ɗinke barkoki maimakon su ƙaru maganan cewa wai wannan rigingimu suna kan hanya akwai rigingimu da wani lokaci suna kan hanya amma akwai waɗanda in ka dube su kamar barkoki ne wa'anda in ba a ɗinke su ba za su yi ma jam'iyya illa ni ina jin mun sha bamban a wannan gaba da ake ciki yana da kyau a ce halin da muke ciki rigingimomin nan in ka dibi jihohi musamman ma na arewa da wasu jihohin da ba kama jin wasu rigingimu to wanda ma suka hito a hili har yanzu ha ba dinke su ba wasu wurare ana kotu wasu wurare ana ta eh, kai rana har yanzu kuma ba wai ƙananan mutane ne ke rigingimun nan a jihohi ba so ina son honorable ya duba a matsayin da yadda muke ganin ana siyasa akwai rigima kamar wadda take cikin gida mai dunkuwa akwai wadda ta fito ta yi nauyin da rinke ta zai wuya ni ka ina jin ga yadda apc take a halin yanzu ban ji daɗi ba domin ina ganin idan aka zo ma convention din aka yi ba ɗinke rigingimun da ke ciki ba tabbas za a bar baya da kura cikin jam'iyyar apc wato honorable Ustaz Yunus Abubakar. Ɗazu kafin ma mu ci gaba da wannan tattauna misali mu shiga harkar babban taron tunda shugaban Muhammadu Buhari ya amince shi mai malabu ne jagoranci wannan taro ba kamar yadda ke ta yada bayanai cewa shi abubakar sani bello shi ne zai karbi jam'iyya irin su gwamna irin faru da ka ce an samu ma rabe-raben sun fi ma guda biyu shin ko za ka lissafa mana waɗanne bangarori ne waɗannan waɗanda suka rabu da To alhamdulillah kafin na je can na ji daɗi abinda ɗan uwan muhawara na ɗan maliki yake faɗi wato ba mu ce ba eh, babu rigingimu ba na biyu ko ba wai muna jin daɗi ba amma ina tabbatarwa ba ma shi ɗan maliki da muke magana nan da shi ba da jama'a duka masu sauraro cewa an yadda cewa muna da ƙalubale babba a gare mu to ni ɗin nan ganau ne ba wai ainihin wato labari aka bani ba kuma zan fake da cewa ma shahidna illa bi ma alimna kan abin da na sani ne nake ba da shaida yau kwana biyu uku a jere muna ta yin sulhu ana bi ana kokarin tsinkewa an ɗau wani irin azama wanda in da can muna tafiya ne a kila 100 uh, menene kilomita per hour to yanzu an ɗan ƙara ƙaimi don da tsakanin jiya zuwa yau ana ta ɗinke 'yan ɓaraku musamman mu namu mun ɗauko daga northeast ana yi kuma ko yau shi lida na fati ma da kansa ya ɗauko an yi wani zama na sulhu wanda ba sai na faɗi ba babba dai mun yadda akwai matsala kuma yanzu jama'a sun yadda ba lokaci ne na aibacci ba kuma cewa a yi wannan ma babban taro ko da kika ce za mu zo gare shi ashirin da shidan nan akwai abin da aka hango kuma da gajiya akwai sauran 'yan rigingimu na kotu da duk aka ce a warware duk mu ne 'yan jam'iyyar apc muka kai jam'iyyar kotu to da yawansu in allah ya kai mu an ɗauki mataki kan litinin insha allahu muna da zumba cewa da yawa za su jaye rigingimun a kotu saboda dawo mana bayanan ah, waɗannan ɓangarori da dani na ce biyu ne ka ce su uku ne ma ah, in a maganar shugabancin jam'iyya ne ne yanzu na wannan masu riko bangare biyu ne da wanda suke ganin suke tare da maimala da wanda kuma suka shigo na shi mana eh, abinan shi tsakarar su sani bello gwamnan niger to kusan yanzu wannan an ɗinke tun daga shugaban ƙasa ya rubuto wasiƙa matsansa na shugaba ya roƙi jama'a a yi abin nan an jaye wannan shi kuma mai malabu ne ko ajiye mitin da muka yi da shi na zon ɗinmu na north east ya dawo kuma yana bin jama'a don a samu a gyara kurakurai da aka yi shi dan adam ne yana da kurkure kuma a masa gyara duk wani kurakuran su za a gyara Abubakar Musa dan Malikin Kabi eh, idan hmm. muka ji wannan abun da shi Ustaz Yunus Abubakar ke cewa eh, kawai ma dai eh, an sulhunta komai amma mun ji gwamna yan rufa'i mun gani a talabijin ya fito karara ya ce in shi mai mala ya dawo ba zai zama shugaba sai dai ya dawo a gwamnansa sannan sai aka samu gwamnan jihar imo hope zodin ma ya sake shiga shi ma tv ya ce a'a wannan maganar da irin su yan rufa'i suke faɗa ba gaskiya ba ne wani sharhi za ka yi mun san tabbas watakila na ciki na ciki ne kawai za a tafi wannan taron. To a gaishe kuma malamai to nan za mu ja aya sai mun dawo rana wato mu zo mu ci gaba da duba sauran likitan da ke shafuwar wannan jam'iyya da kuma yadda kawuna suka rarrabu a cikin ta sosai. Yanzu saka da shi Nasiru da bakin nasa ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC ku huta lafiya. Madalla, don kuma muka zo ga shirin da ƙarshe labarai a takaice. To Sarfilo a takaice ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta zargi sojojin rasha da aikata laifukan yaki a ukraine tabbas muna ganin kwararen hujjoji da ke nuna cewa sojojin rasha suna aikata laifukan yakin kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka in ji sakataren yada labaran pentagon john kirby yayin da yake amsa tambayoyin murya amurka a halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a ukraine kasashen yamma sun fara sake tunaninsu akan dogaro da makamashin rasha a cewar masu sharhi To madalla a gaishe ka masu raro karshen shirin namun na yanzu kenan sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kuɗin da ta taimaka wajen wannan shirin ya zo gare ku musamman baba ko makeri da ma salaman abu har ma da injiniyan mu na yanzu Mr. Karen Nisar Fil Hashin Gumel nake cewa sai an jima da hantsi. Salamu alaikum.